studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa kotun tsarin mulki ta yi watsi da bukatar da wasu 'yan majalisar dokoki suka shigar dangane da al'amarin sayan jarirai. Ana ci gaba da shari'ar 'yan kungiyar Boko Haram. Jam'iyyar PNDS tarayya ta fitar da wata sanarwa a yau. A shirin musamman muna dauke da wani rahoto kan matsalar ruwa a Maraɗi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, dangance da harkar sayan jarirai wadda ta shafi mutane da dama da suka hada da 'yan majalisar dokoki guda biyu. Wani gungun 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar sun shigar da bukata a kotun tsarin mulki domin ta kawo haske kan abin da ya shafi dan majalisar da aka yi wa shari'a cikin wannan harka ba tare da an cire masa rigar kariya ba. Wannan kuwa a ranar 17 ga watan Maris ranar da kotun ɗaukar kara. ta mai ta yankewa wasu wato masanu a wannan batu hukunci kotun tsarin mulkin ta bayyana hukuncin nata a jiya mutarin muhammadu na dauke da karin bayani Ɗan majalisa da aka sanar da naɗinsa bisa kan ƙudiri na ranar goma sha shida ga watan Maris shekara dubi da goma sha shida wanda aka amince da zaɓensa a sakamakon zaɓen 'yan majalisa na watan Fabrairun da ya gabata, shin ana iya gurfanar da shi a gaban kotu duka da yake ba a fitar masa da rigar kariya ba? Wannan ita ce ayar tambayar da ya kai ga 'yan majalisa goma sha takwas suka ajiye wasiƙa neman ƙarin haske a gaban kotun tsarin mulki. da a kotun ta bayyana musu amsar tambayar su. Da farko dai ɗan majalisa da aka amince da zaɓensa wanda tuni ake tuhuma ko kuma aka tsare to fitar masa da rigar kariya bai zama wajibi ba sannan kuma duka ɗan majalisa da tuni aka fitarwa rigar kariya kafin ma a amince da zaɓensa to sake fitar masa da rigar kariya a karo na biyu bai zama tilas ba. Yanzu dai hanyoyi da ya rage wa lauyoyi masu kare madugun 'yan adawa Hama Ahmadu da kuma tso tsohon minista Abdullabo shine su bi hanyoyin ɗaukaka ƙara a gaban manyan kotuna kamar irin su kotun karya shari'a. Ana ci gaba da da shari'ar mutanen da aka kama a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Shari'ar na wakana ne a kotun ɗaukaka ƙara da ke nan Yamai. An riga an yi wa mutane takwas wato shari'a. kotu ta yanke wanke ɗaya daga cikinsu ta kuma yankewa sauran hukunci zaman kaso na daga shekara biyar zuwa goma A jiya ya kamata a yi wa wasu mutanen takwas shari'a, amma saboda wasu dalilai na tsari an ɗage sai wani lokaci a nan gaba, kamar yadda Metar Yaye Munkala ya shaida wa Studio Kalangu. A yau kuma an ci gaba da shari'ar kuma za a kawo ƙarshen ta ranar Juma'a mai zuwa. Shari'ar da kuma gudana ne a cikin wani yi na wato tsararren matakan tsaro. Kwamitin zartaswa na jam'iyyar PNDS tarayya ya fitar da wata sanarwa a yau a nan Yamai. Sanarwar ta yi tsokaci ne akan batutuwar dama da suka hada da tsaro, sha'anin ilimi da kuma batun miliyar ɗari biyu da kuma abin da suka kira ɗabi'ar jam'iyyun adawa wato a kwanakin baya-bayan nan. Kalla Muntari mamba a kwamitin kolin na dauke da karin bayani. bisa ga irin maganganu na batsa da sauran maganganu marasa kyau na zage-zage da 'yan siyasa ke son su maida al'ada a cikin wannan ƙasar yau 'yan ɗarikar lumana suke cewa mu ne masu yin harkoki na asha a cikin wannan ƙasar saboda sun tono wa'annan kuɗi da suke haɗi na miliyar biyu wanda ba a san abin da an ka saida ba wa an ka saida ma wa adda kudin ko da yake mun ce a hauda mutane waɗanda kwarari su budo ina kuɗin waɗannan sun ka shiga wa ya dauke su mi ina an ni an ka saida ka sani yau yan ɗari kai lumana ki gama kai da mutanen afrika don a ci taron niger kamar yadda an kai shekara biyar yadda an kai shekara biyar ana gama kai da su duk in an ka kai karar gwamnatin ƙasan zai faɗuwa ban ga inda ɗan ƙasa ba wanda ke kishin ƙasa ta zai jin daɗin a ce ƙasar shi ta yi asara shi ta Daraktar Hukumar Lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka wato Dr. Machidiso Moti ta kai wata ziyara aiki jiya a jihar Difa tare da rakiyar ministan kiwon lahiyar al'umma. Sun ziyarci cibiyar kiwon lahiya ta jihar da kuma cibiyar kula da lahiyar iyali ta sansanin waɗanda suka bar mazauninsu a Asaga. Dr. Macidiso Motsi ta yi wa wakilin Adam Babu Karna ƙarin bayani. Mun ga yadda kuke kula da kayayyaki da kuma yadda kuke baiwa al'umma magunguna. Muna jinjina muku ta yadda irin cikin halin da kuke aiki a nan difa. Kuma mun yi la'akari da akwai tallafi da kuke samu daga ofishin ministan kiwon lafiya akan abin da ya shafi magunguna. Kuma kuna aiki tare da abokanin hulɗa da yawa akwai canje-canjen da ya kamata a kawo. Kuma mun yi magana akan abin da ya shafi kayan aiki da suka lalace ce OMS za ta tallafa domin samar da kayayyakin da suka dace. Sannan kuma mun yi magana da ofishin minista ta yadda za a kula da kayayyakin. Kuma mun yi raskuna duka abubuwan da kuke bukata. Za mu yi nazari domin ganin cewa wani irin tallafi ya kamata mu kawo. Ana ci gaba da shagullan mako na kungiyar kasashe masu amfani da yaren Faransanci wata dama ce ta aza tambayar yadda mutane ke magana cikin wannan yare a duniya baki daya da kuma musamman a Nijar. Gello Maryama Kenda ta zanta da malamin jami'a Mamudu Jibo wanda ya kawo haske kan yanayin yaren Faransanci a Nijar a shekarar 2017. La francophonie institutionnelle. Ƙungiyar farankofoni ta kasance abu ce da aka girka, sannan kuma ku duba a cikin shimfiɗar kudancin Nijar. Misali Hausar wannan yanki za ku ji ana jirshefa Turanci a ciki maimakon Faransanci. Kenan a zahiri yaren Faransanci ya zama yaren birni, sannan kuma yare ne na waɗanda suka yi makaranta, inda kake ji ana saka waɗansu kalamai da ba su dace ba a wurinsu a cikin waɗansu kalamai, wanda horar da ɗalibai ɗalibai da yaren Faransanci ya zama a bane mai wahala. Na saurari muryar wata mata da aka naɗa inda take horar da ɗalibai cewa ku ce i ku ce a da dai sauransu ga shi nan barkatai. Mafi yawan malamai suna koyarwa ne da yaren Hausa ko kuma zabarmanci. Mu ba raya waɗannan harsuna ba sannan kuma yaren Faransanci ba mu kula da shi ba. Wannan ke nuna cewa ba za mu kai labari ba akan muradun ƙarni. Nous l'enseignons mal, donc nous ne pouvons pas répondre au rendez-vous du développement. Majalisar Matasa ta ƙasa ta ƙaddamar da wani shirin shiga tsakani domin shawo kan ƙaddamar da ke akwai tsakanin ƙungiyar malaman makaranta da kuma gwamnati. A matakin ƙarshe Majalisar Matasan ta gana jiya da Prime Minister Brigitte Rafini. Shugaban Majalisar Matasan Aliyu Umaru ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Ya yi fiye da sati biyu kenan da aka samu katsewar tattaunawa tsakanin gwamnati da kuma waɗannan ƙungiyoyin malaman makarantun boko. Ya zame muna tilas a matsayinmu na ƙungiyar matasa, ba za mu mara wa kowane ɓangare daga cikinsu baya ba, su saka sha'anin karatun ɗalibai cikin wani halin ha'ula'i. Ina tunanin mun samu nasara. Yau muna shirin lokaci na gaba domin ganin cewa an sake tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin, wanda ya zama cilas a gare su. Gwamnati muna buƙatar ta ɗauki alƙawuran da take iya cikawa. Ina tunanin sun saba da tattaunawar. Ba ma ɗaukar wani ɓangare. Mu nauyin da ya rataya a wuyan mu shine ganin cewa ɓangarorin biyu sun zauna bisa teburi ɗaya na tattaunawa domin samar da mafita akan matsalolin karatun boko a Niger. Makaranta da malamin makaranta wannan shine taken babban zaman taro na shekara-shekara kuma na farko na kungiyar malaman makaranta sinan a wa'adin 2016-2018 da aka soma yau a nan yamai. Tsawon kwanaki biyu wakilan sassan kungiyar ta sinan da suka fito daga dukkan yankunan ƙasa su mai da hankali kan matsalolin da ke kawo cikas a tahiyar karatun boko a Nijar. a tahar sabara mataimakin sakatare janar na kungiyar sanan ya muna karin bayani wato wanga taro shine wanda mun zo muke tattaunawa bisa kan matsaloli wanda suka shahi lakwal kun san kamar yau lakwal gaskiya tana cikin mugun hali ba sai na hodi ba akwai matsaloli da wanda suka hana lakwal ta tahi yanda ya kamata malamin makaranta a yau shi ma yana cikin wani hali na kakani kai akwai wasu matsaloli da yawa wanda sun hana shi ba su barin shi ta da aikin shi yanda ya kamata to a wannan taro za mu tattauna bisa ga duk wanga matsaloli mu samu ko menene mahuta me ya kamata mi kuma ko da kokowa za a yi me ya kamata wace irin kokowa gaban nan ya kamata mi kuma hulɗoɗi muke da wanda muke da abokan mu na yan sandika yaya ne ya kamata mu tafi da wannan hulɗoɗi yaya ne ya kamata mu gyara su ci gaba za mu yi da su tsayawa zin mi karfafa su za a yi haka dai haka za mu tattauna a wanga taro wanda muka kira yau dan lakwal ta samu huta daga cikin karangiya malamin makaranta shi ma ya samu zaman lahiya ya samu tahiyar da aikin shi yadda ya kamata A fagen wasannin motsa jiki wasannin tankaɗe da rarrahe na cancantar shiga neman kofin ƙasa da kwamɓalar wato kwallo ta 'yan aji na biyu na cigaba da gudana a yankunan ƙasa. Muntari Muhammadu ya fassara rahoton Sumana Ahmadu. Cin kofi na ƙasa da farko ya kamata a fara tankaɗe da rairaye ne a mataki na farko a yau, amma sai dai aka ɗage shi zuwa ranar goma sha biyar ga watan Afril mai zuwa domin baiwa sauran jihohi da ba su ida tankaɗe da rairaye ba da isasshiyar dama domin ƙarewa. Tuni waɗansu jihohin sun kammala shirye-shiryensu, inda tawa GST ce za ta wakilce ta, da su kuma National Dandice ta Gaya, da kuma Arewa FC ta Dogon Dutse. Abin da ya shafi tafi cin kofi na mataki na biyu, tawa a yau za a kara tsakanin GST da kuma Adair FC, ita kuma doso a ranar 25 ga wannan wata ne za a yi karawa na fitar da guni A jihar Tilaberi za a fara tankaɗe da rairaye ne a ranar 26 ga wannan wata a can Walam, inda ƙungiyoyin wasannin ƙwallon ƙafa hudu ne za su kecere ni, wanda suka haɗa da Mali Biro, Kurfai, Sunance da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tera. To a ƙarshe tsakanin GST da adar FC da ya kamata a yi a yau a tawa an ɗage ta har wani lokaci a nan gaba. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai namu na musamman yau ce ranar ruwa ta duniya sai dai angoni da dama na mai da maradi suna fuskantar matsananciyar wato matsalar ruwa. Misali a maradi lokaci sai wucewa yake amma kuma har yanzu ba a magance matsalar ruwan ba. A wasu angoni na garin na maradi dole sai an tashi cikin tsakiyar dare domin tanadin ruwa. wakilin Muhammad da Mamman ya aiko mana wannan rahoto da muntar Muhammadu ya fassara. A nan muna a cikin unguwar Ali ɗan tsofo ne ɗaya daga cikin manyan unguwannin birnin Maraɗi, inda muke tare da Salisu Isa wani mazauni unguwar tun da daɗewa, inda a wannan lokaci suna cikin matuƙar matsalar ruwan sha, har ma ba san yadda za su iya kwatanta matsalar ba. Za ku ga duka tsawon wuni ba ma samun ruwa sai zuwa karfe biyu ko uku na dare. Wannan babbar matsala ce, waɗanda ba su da abin hawa to ta yaya za su tafi neman ruwan. Inda ma muka yi sa'a shine akwai masu ɗan abin hannunsu da suka yi famfunan murtsatse ko ina a cikin unguwanni inda in kana da 'yan ka sai ka bai wa yara su kawo maka ruwa. Amma in ban da haka a gaskiya muna cikin babbar matsala. A wani lokaci idan ya yi musamman ma a lokacin zafi ina tabbatar muku muna yin wata ba mu da ruwa. Salisu ba shi kaɗai ne yake fuskantar wannan matsala ba. A daidai wannan lokaci, Muhammadu Salisu, wani mazaunin unguwar Sura Bildi, shi ma yana ƙorafi, inda ya ce mawayacin abu ne su buɗe famfo da safe sannan su samu ruwa. Ni da zaran watan abril ko kuma Mayu ya kama to na fara fuskantar matsala kenan akan rashin ruwan sha. Sai kawai wajen tsakan dare za mu samu ruwan. Ko a jiya ma kusa sai a wajen karfe takwas ne na dare ya Yelena suka tattara jalkuna a gaban famfuna domin su samu muna ruwa. Shugaban ma'aikatar samar da ruwan sha sen cewa da Dudu Habibu duka da kokarin da Isidio Kalangu ta yi domin ya ce wani abu a kan zancen, amma buƙatar hakan ta ci tura. Sai dai bayanin da ya yi da bai so a naɗe muryarsa ba, ya bayyana cewa duka da yake akwai matsala, amma suna iya su domin ciwo kan wannan matsala, domin wadatar da jama'a ruwan sha. Marla masu sauran mu an muka karshen labarin namu na madashin yau zan barku da Musa Hassan ya kama muku labarai da halashen zabarmanci a huta lafiya. shirye-shiryen Studio Kalangu a agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.